الضالين آمين سبح اسم ربك الأعلى الذي خلق فسوى والذي قدر فهدى والذي أخرج المرعى فجعله غثاء أحوى سنقرئك فلا تنسى إلا ما شاء الله إنه يعلم الجهر وما يخفى ونيسرك لليسرى فذكر إن نفعت الذكرى سيذكر من يخشى ويتجنبها الأشقى الذي يصلى النار الكبرى ثم لا يموت فيها ولا يحيا قد أفلح من تزكى وذكر اسم ربه فصلى بل تؤثرون الحياة الدنيا والآخرة خير وأبقى إن هذا لفي الصحف الأولى صحف إبراهيم وموسى الله أكبر سمع الله لمن حمده الله أكبر الله أكبر الله أكبر الله أكبر الله أكبر الله أكبر الله أكبر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 تسقى من عين آنية ليس لهم طعام إلا من ضريع لا يسمن ولا يغني من جوع وجوه يومئذ ناعمة لسعيها راضية في جنة عالية لا تسمع فيها لاغية فيها عين جارية فيها سرر مرفوعة وأكواب موضوعة ونمارق مصفوفة وذرابي مبثوثة أفلا ينظرون إلى الإبل كيف خلقت وإلى السماء كيف رفعت وإلى الجبال كيف نصبت وإلى الأرض كيف سطحت فذكر إنما أنت مذكر لست عليهم بمسيطر إلا من تولى وكفر فيعذبه الله العذاب الأكبر إن إلينا إيابهم ثم إن علينا حسابهم الله أكبر سمع الله لمن حمده الله أكبر الله أكبر الله أكبر الله أكبر الله أكبر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 الله أكبر الله أكبر لا إله إلا الله والله أكبر الله أكبر ولله الحمد الله أكبر كبيرا والحمد لله كثيرا وسبحان الله بكرة وأصيلا الله أكبر ما نهج بذكر الله ذاكر ما نهج بذكر الله وتعظيمه ذاكر الله أكبر ما شكر على نعمه على نعمة الهداية شاكر الحمد لله على نعمة الإيمان والإسلام الحمد لله على نعمة الصيام والقيام والحمد لله على نعمة التلاوة والإطعام والحمد لله على منة البر والإحسان وسبحان الله والحمد لله ولا إله إلا الله والله أكبر كلما قام لله قائم وصام لله صائم وسجد لله ساجد وعاد لمواسم الخير عائد نحمد الله على نعمة التي على نعمه التي لا تعد ولا تحصر ونشكره على فضله وإحسانه وحق له أن يشكر وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن سيدنا ونبينا محمدا عبد الله ورسوله أفضل من تعبد وصلى وتزكى وقرأ آيات ربه وتدبر صلى الله عليه وعلى آله الذين أذهب الله عنهم الرجس وطهر وعلى أصحابه الذين سبقوا إلى الخيرات فنعم الصحب والمعشر وعلى التابعين لهم بإحسان ما تعاقب الليل والنهار وسلم تسليما كثيرا أما بعد فاتقوا الله أيها المسلمون واستوصوا بوصية الله استوصوا بوصية الله قال الله عز وجل يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون إن تقوى الله أكثر ما يدخل الناس الجنة لقد من علينا معاشر أمة محمد صلى الله عليه وسلم بصيام شهر رمضان ووفقنا في أيامه ولياليه للقيام وتلاوة القرآن وأنعم علينا بالبر والإحسان وها نحن قد أكملنا العدة نكبر الله على الهداية ونشكره على المنة ونشهد يوما من أيام الله يوم دعوة المسلمين ويوم إقامة شعائر الدين والإيمان ويوم العيد وهو يوم من أيام الله الله أكبر الله أكبر الله أكبر الله أكبر الله أكبر الله أكبر الله أكبر الله أكبر عباد الله إنكم تواجهون تحديات هذه الحياة واجهوا تحديات هذه الحياة وتقلبات هذا العصر وحوادثه بالدروس التي تعلمتموها من شهركم هذا وأعظم تلك الدروس التمرن على التقوى فإن التقوى يحفظ الإنسان ربه بها ومن حفظ الله يحفظه الله ومن حفظ الله يجده تجاهه فما أحوجنا إلى أن يحفظ, إلى أن يحفظ الله ديننا ودنيانا وأهالينا وأولادنا وأمتنا فما أحوجنا إلى أن يحفظ الله ديننا ودنيانا وأهالينا وأولادنا وأمتنا وأمتنا واستقرارنا والسبيل إلى ذلك بتقوى الله فلا ننسى هذا الدرس ولا ولا نلقيه وراء ظهورنا فإن من ترك ما أمر الله فإن وإن التقوى ترك ما نهى الله عنه والأمل بما أمر به استمروا على عباد الله على ما كنتم تحافظون عليه في رمضان من الأعمال الصالحة حافظوا على الصلوات وتلاوة القرآن وحضور مجالس الذكر والتردد إلى بيوت الله والبر والإحسان وبخاصة البر إلى الوالدين وذوي القربى وذوي القربى واليتامى والمساكين واصلوا ما كنتم عليه في رمضان من ترك الأعمال التي لا ترضى لا ترضي الرحمن ولا تكونوا كالتي نقضت غزلها من بعد قوة أنكافا عباد الله إن الزينة من خصائص العيد فاعملوا أن فاعلموا أن خير الزينة زينة الإيمان وخير اللباس لباس التقوى والسعيد بالعيد من عاد بغفران الذنوب وفاز بالمطلوب من إجابة الدعاء والأجر والثواب ورضوان الرحمن فهذه دعوة المسلمين قد أفلح من تزكى وذكر اسم ربه فصلى بل تؤثرون الحياة الدنيا والآخرة خير وأبقى إن هذا لفي الصحف الأولى صحف إبراهيم وموسى الله أكبر الله أكبر الله أكبر لا إله إلا الله والله أكبر الله أكبر ولله الحمد الله أكبر كبيرا والحمد لله كثيرا وسبحان الله بكرة وأصيلا الله أكبر الله أكبر الله أكبر الله أكبر الله أكبر الله أكبر الله أكبر لا إله إلا الله والله أكبر الله أكبر ولله الحمد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 yan uwa musulmi mu ji tsoron Allah jalla wa ala kamar yadda Allah ya yi mana wasiya da jin tsoronsa babu aikin da yake yawan shigar da mutane aljanna irin tsoron Allah mun zo wata wanda yake na tsoron Allah mun yi an horar da mu akan abin da zai samu mu samu tsoron Allah don haka mu rike wannan darasi muna godiya ga Allah tabaraka wa ta'ala da ya yi mana muwafaka da azumtar wannan wata mai albarka ya keɓance mu al'ummar sayyidina rasulullahi sallallahu alaihi wasallam da wannan falala ya ba mu watan ramadan ya shar'anta mana azumi a cikinsa kuma annabi sallallahu alaihi wasallam ya sunnata mana tsayuwar dare a cikinsa Allah ya mana muwafaka da kusantar alkur'ani da fuskar tilawarsa da sauraronsa a cikin sallar tarawih da sallar tahajjud da sauraron ma'anoninsa a majalisan tafsiri sannan Allah ya yi mana muwafaka da ciyar da masu azumi da ayyukan kyautata ma bayin Allah da ayyukan jin kai ya zuwa ga bayin Allah musamman daga hannun waɗanda Allah ya fuwace musu kuma Allah ya yi musu muwafaka suka yi a cikin wannan wata muna godiya ga Allah akan wannan ni'ima to gashi mun cika kwanakin da Allah maɗaukakin sarki ya shar'anta mana to kuma ya ce domin mu cika kwanaki mu girmama Allah akan shiryar da mu da yayi kuma domin mu yi godiya ga Allah Allah mun gode mata, kuma muna cewa Allahu akbar Allahu akbar Allahu akbar la ilaha illallah wallahu akbar Allahu akbar walillahi alhamd Allahu akbar kabira walhamdulillahi kathira wa subhanallahi bukratan wa asila ɗan uwa musulmi mu fuskanci kalubale da duniya da musulmi musamman suke fuskanta a wannan rayuwa irin ta yau da tsanance-tsanance da fargaba da fitinu da musamman mu 'yan wannan nahiya ta najeriya muke fuskanta mu fuskanci wannan kalubale da manya-manyan darussan da muka koya a cikin wannan wata mai albarka babba daga cikin waɗannan darussa shine darasin tsoron Allah da tsoron Allah ne mutum yake tsara Allah duk wanda ya tsara Allah Allah zai tsare shi duk wanda ya tsara Allah zai samu Allah na tare da shi duk wanda ya samu fuskantar Allah da fuskantar Allah a lokacin sauki to Allah ba zai manta da shi ba a lokacin tsanani don haka mu riki wannan darasi babu abin da zai fitar da mu daga cikin halin da muke ciki irin tsoron Allah tsoron Allah kuwa shine barin abin da Allah ya hana da yin abin da Allah ya umarta mu daina ado da saƙo. mu daina kirkirar hanyoyin saba ma Allah bal mu rinka kokari wajen bin Allah daga dukkan da dukkan kokarinmu mu sanya iyalanmu akan wannan tafarki mu tarbiyanci 'ya'yanmu akan wannan tafarki mu yada wannan a cikin al'umma mu tsaya da umarni da kyakkyawa da hani da mummuna wanda muka ga sun kauce mu kira su mu dawo da su hanya da hikima da kyakkyawan wa'azi kuma duk abin da zamu yi mu yi shi domin Allah jalla wa'ala da kuma bisa koyarwar manzon Allah sallallahu alaihi wasallam daga cikin manyan darussa da muka goya a cikin wannan wata wanda da shi ne za mu fuskanci ƙalubalen da muke ciki darasin addu'a Allah maɗaukakin sarki ya ba mu a cikin waɗannan kwanaki a kowane wuni na ramadan addu'a mustajaba ba duk wanda suka dace da addu'o'i ya zuwa da addu'o'i ga Allah a cikin waɗannan kwanaki to haƙiƙa su yi ƙaunar ijaba daga Allah don haka mai riƙo da wannan mu fuskanci kalubalen da muke ciki ta hanyar yawaita addu'a daga cikin babban kalubale da muke ciki shine halin rashin tsaro da halin firgici da halin rashin aminci a hanyoyinmu da garuruwanmu da ƙauyukanmu da gonakinmu da kasuwanninmu da makarantunmu Mu roƙi Allah maɗaukakin sarki ya yaye mana wannan bala'i Allah ya yaye mana wannan tashin hankali ya ba mu aminci da kwanciyar hankali da zaman lafiya musamman yanzu muna fuskantar damuna wanda muna roƙon Allah ya ba mu damuna mai albarka to mu roƙi Allah kuma Allah ya ba mu aminci saboda manoma su sami iya yin nomansu domin ko da an samu damuna idan aka kasa yin noma saboda halin firgici da ta da hankali wannan barna za ta kawo mana a cikin al'umma kuma muna kiran waɗanda suka ɗauki wannan tafarki na barna da neman duniya ta hanyar jefa razani a cikin zukatan mutane muna jawo hankalinsu da abin da Allah ta'ala ya faɗa na cewar waɗanda suke yaƙar Allah da manzansa kuma suke yaɗa barna a bayan ƙasa Allah ya faɗi jaza'insu don haka su san abin da suke yi yaƙi da Allah ne yaƙi da manzan Allah sallallahu alaihi wasallam ne yaɗa barna ne a bayan ƙasa Allah ku baya son barna baya son maɓarnata. Ƙarshen su ba zai kyau ba abinda suka samu ba zai yi albarka ba za su haɗu da musibu da bala'ai iri-iri addu'o'in musulmi za ta kama addu'o'in musulmi zai kama su ko da bayan wani lokaci ne domin Allah ya yi alkawari duk wanda aka zalunta sai ya roƙe shi ko da sai ya taimake shi ko da bayan wani lokaci ne sannan jami'an tsaro mu ci gaba da yi musu addu'a su kuma su dage su ji tsoron Allah su rike amanar ƙasa su tsaya daidai gwargwado su san cewa musulmi su ne musu addu'a don haka su tsaya akan wato wajibin da Allah ya ɗora musu na tsare rayuka da duka da dukiyoyi shugabannin al'umma muna yi musu addu'a kan Allah ya musu jagora domin mun san idan halin su ya gyaru al'umma gabaki ɗaya za ta gyaru idan halin su ya watse al'umma za ta watse shi yasa muke kiran mutane da cewar duk lokutan ijaba a keɓance wani ɓangare na waɗannan lokuta da yi mashi gabanni addu'a domin addu'arsu gyara kayanka ne sannan muna fuskantar sha'anin zaɓe kafin a sake wani ramadan ɗin sai an yi zaɓe a wannan ƙasar tamu inda rai da lafiya don haka mu yawaita addu'a kan a yi zaɓen nan lafiya Allah ya sa sanadiyarsa mu samu shugabanni na gari a dukkan matakan gwamnati mu roƙi Allah Allah ya karya banmu da mu da dabaranmu da tunaninmu bal Allah ya zaba mana abin da zai inganta rayuwarmu da rayuwar mu ya dawo mana da bunƙasar arzikin ƙasarmu da kuma ingancin tattalin arzikinta da kwanciyar hankalinta da zaman lafiyarta sannan yan uwa musulmi muna da wajibi da Allah ya ɗora mana dangane da zaben nan shine da wannan zaben tsari ya zo an fawwala mana mu ne za mu zaɓi shi wa mu wannan amana ce da Allah ya ɗora mana don haka wannan dama da aka bamu kada mai wasa da ita babban abin da za mu shi ne mu tabbatar duk wanda yake ba shi da rijista ya je ya yi rijistar katin ƙuri'arsa wanda rijistarsa ta ƙare ko kuma wani abu ya samu rijistar tasa ya je ya kyautata ta ya inganta ta domin da ita ne za mu samu tabbatar da wato inganci da kuma ni'imar yawa da Allah maɗaukakin sarki ya bamu idan ba mu yi rijista ba duk yawan musulmi a wannan ƙasa ba abin da zamu tsina na ba abin da zamu tsina mu kan mu tsina na kan mu wala wala addinin mu wala al'umman mu dan haka mu dauki wannan rijistar a matsayin jihadi a matsayin yana daga cikin farilla ta kifaya da dole idan babu dole kowa ya tashi kokarin yi domin in ba aka in ba a samu an zabura an yi ba to duk al'umma za a shiga cikin sabon Allah kada mu sake da wannan wajibi abin da ya saura shine wata ɗaya da yan kwanaki kada mu sake bayan Allah kada mu sake bayan Allah kuma muna kira ga gwamnatoci da shugabannin al'umma a matakai daban-daban na shugabancin ƙasar nan su tsaya su ba da dukkan tallafi da taimako da za su bayar wajen samun a yi wannan rajistar domin idan mutane sun amsa kiran to kuma suna buƙatar tallafi da taimakawa daga wajen abin da zai sauƙaƙe musu yin wannan rajista musamman waɗanda suke karkara da waɗanda suke kai komo ya musu wahala Allah maɗaukacin sarki ya zamanto gatanmu sannan mu sani cewa shi idi al'adarsa rana ce ta murna rana ce ta farin ciki rana ce ta ado shi yasa aka kira ta yau zina ranar ado to mu sani fa cewa babu ado irin adon imani kamar yadda Allah ta'ala ya ce wa zayyanahu fi qulubikum Allah ya sanya imani da kyakkyawan ado a cikin zukatanku kuma babu tufa mai kyau irin tufa tsoron Allah don haka mu rike a cikin zukatanmu imani da tsoron Allah abinda kuma Allah maɗaukakin sarki ya bamu na yin adon idi wannan ya zamanto shi'ari ne alama ce ta godiya ga Allah domin yau ranar godiya ce ranar addu'ar musulmi ce ranar nuna farin ciki ne ga Allah a kan kyautar da Allah ya yi mana na azumin watan Ramadan mu doki Allah maɗaukakin sarki ya yafe mana muna roƙon Allah maɗaukakin sarki ya yafe mana zunubanmu ya karɓi addu'o'inmu ya karɓi ayyukan azuminmu da tsayuwar daren mu da tilawar mu ta Alƙur'ani da ciyar da masu azumi da ayyukan nagarta da ayyukan insani wanda aka yi ga iyaye da ƴan uwa da miskinai da barayu da iyayen marayu Allah ka karba daga gare mu inna Allah wa mala'ikatahu yusalluna 'alan nabi ya ayyuhalladhina amanu sallu 'alayhi wa sallimu taslima اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد وارض اللهم عن الخلفاء الراشدين والأئمة المهديين أبي بكر وعمر وعثمان وعلي وأن سائر الصحابة أجمعين وأن زوجات النبي أمهات المؤمنين وأن آله الطيبين الطاهرين وعنا معهم بمنك وكرمك يا أكرم الأكرمين اللهم أعز الإسلام والمسلمين وأذل الشرك والمشركين ودمر اللهم أعداءك أعداء الدين اللهم انصر دينك وكتابك وسنة نبيك وعبادك المؤمنين اللهم أعيد علينا شهر رمضان أعواما عديدة اللهم أعيد علينا هذا الخير أعواما عديدة وأزمنة مديدة ونحن في صحة وعافية وسلام وإيمان برحمتك يا أرحم الراحمين اللهم تقبل منا الصيام والقيام وتلاوة القرآن والبر والإحسان اللهم اجعلنا في هذا ش... اللهم اجعلنا في هذا اليوم من المقبولين ولا تجعلنا من المحرومين اللهم اجعلنا من الفائزين اللهم اجعلنا من الفائزين اللهم اجعلنا من الفائزين اللهم آمنا في أوطاننا وأصلح أئمتنا وولاة أمورنا اللهم وفق ولاة أمورنا لما فيه صلاح العباد والبلاد برحمتك يا أرحم الراحمين اللهم أصلح شبابنا ونساءنا وأولادنا وعلماءنا وأمراءنا وقاداتنا وجميع المسلمين والمسلمات اللهم أصلح أمة محمد صلى الله عليه وسلم وارحم أمة محمد صلى الله عليه وسلم وفرج عن أمة محمد صلى الله عليه وسلم اللهم اجعل الأمن والقرار في بلادنا وأم بالخير بلاد المسلمين اللهم من أرادنا بشر وسوء فأشغله بنفسه واجعل كيده في نحره وسحره واجعل تدبيره تدميره يا قوي يا عزيز اللهم عليك بطوائف البغي والعدوان الذين يفسدون في الأرض ولا يصلحون اللهم إنهم قد طغوا وبغوا وأسرفوا وعثوا في الأرض فسادا وإنهم لا يعجزونك اللهم فرق جمعهم وشتت شملهم واجعل الدائرة عليهم ومزقهم كل ممزق وأنزل عليهم بأسك الذي لا يرد عن القوم المجرمين اللهم أحصهم عددا واقتلهم بددا ولا تغادر منهم أحدا اللهم إنا نجعلك في نحورهم ونعوذ بك من شرورهم اللهم اغفر للمؤمنين والمؤمنات والمسلمين والمسلمات الأحياء منهم والأموات اللهم اشف مرضانا وارحم موتانا وعاف مبتلانا وانصرنا على من عادانا اللهم فرج هم المهمومين من المسلمين ونفس كرب المكروبين واقض الدين عن المدينين اللهم لا تدع لنا ذنبا إلا غفرت ولا هما إلا فرجته ولا كربا إلا نفسته ولا عدوا إلا كببته ولا حاجة إلا قضيتها ويسرتها يا أرحم الراحمين إن الله يأمر بالعدل والإحسان وإيتاء ذي القربى وينهى عن الفحشاء والمنكر والبغي يعظكم لعلكم تذكرون الله أكبر الله أكبر الله أكبر الله أكبر الله أكبر الله أكبر الله أكبر الله أكبر الله أكبر الله أكبر لا إله إلا الله والله أكبر الله أكبر ولله الحمد الله أكبر كبيرا والحمد لله كثيرا وسبحان الله بكرة وعصيلا